وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك uwa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na alhamis yau sha ɗaya ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437 wanda kuma yake daidai da sha shida ga watan shida meladiya ta 2016 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kafi yayin da muke cikin tafsirin muke cikin kissar annabi musa alaihi salam da tafiyarsa zuwa ga alkhadir a.s. a gabanin mu shiga tafsirin akwai tambayoyi guda biyu da za mu amsa tambaya ta farko mai tambaya ce take tambaya dangane da jinin al'adar al'adar ta da take cewa tana yin kwana hudu to amma yanzu saboda planning da ta yi ya sa yanzu tsawon kwanaki takwas jinin bai ɗauke mata ba to yaya za ta yi wajen aziminta kamar yadda aka sani eh, dukkan abubuwan da ake amfani da su wajen planning family planning suna da matsala wajen wato wasa da al'adar mace saboda sukan yi tasiri wajen zubar jinin da yake zuba a duk wata saboda haka sai ya kasance baya fita a yadda ya saba fita cikin lokacin da ya saba fita saboda haka zai rika zuwa yana daukewa yana zuwa yana tsintsinkewa to idan haka har ta faru ga mace abinda za ta yi la'akari da shi shine ta yi la'akari da nau'in jinin da yake fita daga wajen daga gare ta bayan ta gama kwanakin al'adarta idan jinin da yake fita ya kasance yana ɗauke da sifar jinin al'ada da ta saba gani yana da rihi irin wanda ta saba ji to wannan hukuncinsa hukuncin jinin al'ada saboda haka ba za ta ci gaba da yin ayyukan ibada ba za ta dakata duk sanda ya zo sannan kuma duk sanda ya ɗauke za ta yi wanka kuma ta ci gaba da ibadarta in ya dawo kuma ta kuma dakatawa wato duk yadda zai yi mata wasa haka za ta rika tafiya da shi in ya tafi shi kenan ta yi wanka ta ci gaba da ibada ko da sallade ɗaya za ta yi da zarar ya dawo kuma za ta dakata wannan idan har ya kasance nau'in jinin da ta saba gani ne amma idan har kamanninsa ya canza ya zama wani jini ne take gani daban ba irin wanda ta saba gani ba to wanda ya zama jini ne na larura saboda haka za ta lissafa kwanakin al'adarta kawai sauran kwanakin kuma za ta yi ci gaba da ibada bayan ta yi wanka za ta ci gaba da ibada illa iyaka kowace sallah za ta yi sai ta yi alwala saboda haka wannan jinin da yake fita idan har ta kula cewa yana dauke da sifa da rihi na jinin da ta saba gani to za ta ɗauke shi a matsayin jinin al'ada duk sanda ya zo za ta dakata da yin abin da take yi na ibada duk sanda ya ɗauke kuma za ta yi wanka ta ci gaba da abin da take yi na ibada sai kuma wanda yake cewa amai ya kubuce masa wato ya zo masa ba zata sannan ya kuma komawa wato da ya zo maimakon ya fita sai amai ya koma cikinsa to ya azuminsa amma idan ya kwace wa mutum baya warware masa azumi abinda zai warware maka azumi a ce ka wato ka kago aman da kanka kai abinda za yi aman sannan wasa ya koma shi ba wanda ba zai bata masa azumi saboda wani abu ne da ba da gangan yayi ba idan ya kasance da ganganye bayan ya fito kuma sai ya bai da kayansa to wani bayan kazanta da ya kuma ya bata sa. amma idan abu ne wanda ya zo masa ba bisa zaɓinsa ba ba da niyyarsa ba to wannan baya bata azuminsa saboda ka azuminsa yana nan bismillah karshe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ƙarshe وأما الجدار وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا ويستخرجا كنزهما رحمة غير ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا to kamar yadda jiya muka fara magana akan wasu kadiyoyi guda biyu kadiya ta farko maganar annabci ko walicin khadir cewa waliyi ne ko annabi ne da muka ji dalilan masu cewa waliyi ne kawai da kuma waɗanda suka ce annabi ne da kuma dalilansu wanda babu ko shakka ga duk wanda ya ji dalilan malaman da suka ce alhazir annabi ne wanda kuma su suka fi yawa cikin malaman da suka yi magana akan wannan kan wannan gaba babu shakka hujjojinsu hujjoji ne masu ƙarfi da je mun zana abubuwa guda biyar akan na shida muka tsaya daga cikin dalilan da suka bayar cikin dalilan da suka bayar akwai a cikin wannan ayoyin da muka karanta ayar baya inda shi khadir yake cewa haza raku baini wa bainik wannan shi shine lokacin rabuwa ta da kai malamai suka ce ba zai yiwu ba wanda yake waliyi Allah ta'ala ya hada shi da annabi kuma ya so su rabu a ce shi waliyi ne ba annabi ba sai kuma Allah ta'ala ya hada shi da wani annabi ya zama tare da shi suna abubuwa kuma kawai ya ce lokacin rabuwanmu ya yi sai dai idan shi ma annabi ne cin gashin kansa yake shi ma zaman kansa yake to wannan shi ma yana samun wahayi daga Allah daman hukunce-hukuncensa ba gurin wannan annabin yake samu ba amma in har ya kasance waliyi ne to zai so a ce rayuwarsa ya ƙare ta tare da wannan annabin kamar yadda muka ga manyan waliyan Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa san rabuwa da shi da mai sayyidina Abubakar cikin sahabbai da shi sayyidina sayyidina Umar suka yi ainihin fice shine kasancewar su sun fi kowa da zimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe zaka ji sun ce annabi ya ce kharajtu ana wa Abubakar wa Umar wa dakhaltu ana wa abubakar wa umar wa zahabtu ana wa abubakar wa umar ko da yaushe ka ji annabi sallallahu alaihi ce mun fita tare da abubakar da umar mun dawo tare da abubakar da umar mun tafi tare da abubakar da umar wannan lazumta din ita ce ta sa waɗannan sahabbai suka zamo sun yi wa sauran sahabban fice sun yi fintinkau to haka ashe waliyi yana daga cikin darajarsa da martabarsa a ce yana tare ma da wani annabi to ya za a yi yana waliyi kuma ya zo cewa annabi musa ha za fi raƙo baini wa bainika to kaga wannan kalma ita karan kanta tana nuna cewa ba annabi ba ne wannan ba waliyi ba ne tana nuna cewa ba waliyi ba ne tunda inda waliyi ne inda annabi ne inda waliyi ne ta da ba zai so a ce sun rabu da annabi ba ibnu ibnu jauzi kamar da zamu gani cikin maganganunsa yake cewa abin mamaki shi khadir alaihissalam da ake cewa yana nan an ce yana ta haduwa da mutane yau haɗu da wannan yau haɗu da wancan ya gamu da wancan ya za a yi mutumin da ya zaɓi ya rabu da annabi kuma a ce yana yawo yana haduwa da wasu mutane da basu kai daraja annabi ba kuma yana koya musu yadda za su yi addini a ƙadiyya ta biyu wato batu na biyu shine batun shin khadir alaihi salam yana nan da ransa ko ya koma ga Allah na farko da dama daga cikin ko in ce duka ma sufiya masu bin tafarkin sufanci sun tafi akan cewa khadir yana nan hayyul yurzaku yana nan da ransa yana ci yana sha al an nawawi a cikin littafinsa tahzibul asma'i wal lughat ya ambaci cewa sufaye sun yi ittifaki akan wannan yake cewa sun yi sabani game da hayatul khadri wa nubuwatihi cewa khadir yana nan da rai kuma annabi ne yace fa qala al aktharuna min al ulama huwa hayyun mawjudun bayna azhurina da yawa daga cikin malamai sun ce yana nan da ransa yana yawo a tsakankaninmu mu wa zalika muttafaqun alaihi inda sufiyyati wa ahli salahi wal ma'rifa yace wannan wani abu ne da aka ittifaki sufaye suka ittifaki akan sa da mutanen kirki da masana yace wa hikayatuhum fi ru'yatihi wal ijtima'i bihi wal akhdhi anhu wa su'alihi wa jawabihi wa wujudihi fil mawadi'i sharifati wa mawatinil khairi aktharu min an tuhsar yace labarurrukan da ake bayarwa dangane da ganinsa kwaduwa da shi da karɓar wani abu na ilimi a wajensa da yi masa tambaya da sauraron amsarsa da kuma ganinsa da ake yi a wasu gurare masu daraja da guraren alkhairi ya ce waɗannan labarurruka ne masu yawan gaske da ba za su lissafu ba wa ashharu min an tuskar sun yi shaharar da ba sai ambace su ba to wani imamun nawoyi abin ya faɗa kenan a cikin littafin tahdhibul asma'i wal Lugat ya jingina wa cewa al-sufiya sun yi ittifaki akan wannan da wasu mutanen kirki da wasu masana akan cewa yana nan kuma ana ta haduwa da shi a gurare daban-daban ana masa tambaya ana karɓar ilimi a wajensa ana kuma haduwa da shi a gurare masu daraja masu tsarki daga cikin malaman da suka rinjayar da cewa wato yana nan da ransa akwai abu abdullahi al-qurtubi mai tafsiri mai tafsirin al-jami' li ahkam al-qur'an shi ma a cikin littafinsa tafsirinsa ya ce khadir yana nan da ransa to wannan magana ta ruɗi da yawa daga cikin jahilai da waɗanda suke da'awar sun haɗu da shi sun gamu da shi kuma sun karɓi wasu abubuwa a wajensa kamar yadda ibnul jauzi yake faɗa ibnul jauzi a cikin littafinsa al-mawdu'at yana cewa وقد أغرى خلق كثير من المهوسين بأن الخضر hayyun ilal yaumi yace oguriya ko an an rudi da yawa daga cikin masu takaitaccen tunani cewa khadir yana nan da ransa har zuwa yau wara warawa su rika ruwaito ruwayoyi da labarurruka na cewa annahu iltaqa bi ali ibn abi talib cewa khadir ya hadu da ali ibn abi talib wa bi umar ibn ya hadu da umar dan abdul aziz wa anna khalqan kaseeran min as-salihin ra'awhu kuma da yawa daga cikin mutanen kirki sun ganshi وصنف بعض من سمع الحديث ولم يعرف علله كتابا جمع فيه ذلك yace akwai wani ma malami wanda ya ji wasu wasu na hadisi amma bai san illolin hadisai ba ya tattara wani littafi da ya ambaci irin wannan a ciki walam yas'al an asani da ma naqala amma bai je yayi bincike yayi tambaya game da isnadin labarurrukan da ya rika kawowa ba وانتشر الأمر يتي الأمر ييادو ya kuluna جماعة من المتسنئين بالزهد يقولون Har ma wasu daga cikin masu nuna zuhudu da gudun duniya sai su rika cewa ra'ainahu mun ga khadir wa kallamnahu mun yi magana da shi ibn al-jawzi yace fa wa ajaban abin mamaki alahum fihi alamatu ya'rifuna biha akwai wata alama ce da suke gane shi ta yadda sun gan shi za su san cewa eh wannan khadir ɗin ne suka gani ba wani shaidani ba dalilan da masu cewa yana nan da rai kuma yana nan yana yawo kuma wasu salihan bayi suna ganin shi can nan da can dalilai guda biyu ne dalili na farko ruwayoyin da aka samu wasu aka jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasu aka jingina wa sahabbai da tabi'ai cewa yana nan ana ganin shi kuma har ana haɗu da shi kuma wasu sahabbai da tabi'ai sun gami da shi a sheikh abdulkadir jailani rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa algoniya ya kawo wasu daga cikin irin wannan ruwayoyin ba tare da duba zuwa ga rashin ingancinsu da tsananin raunin isnadinsu ba wannan shine hujja ta farko wato ruwayoyin cewa an haɗu da shi ko an gamu da shi ko sahabbai tabi'ai da wasu salihai suna haduwa da shi kuma suna zantawa da shi hujja ta biyu kissar wasu daga cikin waɗanda ake jingina su zuwa ga suhudu da tasawuf cewa sun haɗu da shi wanda har imamun nawayi a baya yake ce mana shi ne wanda ba za ka iya ma lissafe su ba ba ka iya ma kidanye su ba saboda yawansu to an sa akan abu na farko wato hadisai da aka rika jinginawa wasu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa khadir yana nan ruwayoyi ne waɗanda suke malamai sun yi magana a kansu da yawa daga cikin malamai masana ilimin hadisi sun yi magana a kan cewa waɗannan ruwayoyi ne waɗanda ba su da inganci kaɗan daga cikin malaman da suka yi magana zan ambace su akwai alhafiz abul hussain ahmad ibn ja'far wanda aka fi sani da ibn al-munadi ibn al-munadi al-baghdadi ya rasu shekara 336 ya yi littafi musamman akan wannan kamar yadda ibn hajar yake nuna ko kuma maganganun ibn qayyim a cikin cikin littafinsa al-manarul munif suke nuna cewa yayi littafi musamman akan wannan to shine yake cewa wa jami'ul akhbar dukkanin wata ruwaya fi dhikril khadri wacce tazo tana ambatan al-khadir ana ambatan khadir a cikin ta wahiyatu suduri wal ajaz ruwayoyi ne waɗanda farkonsu da ƙarshensu duk bai inganta ba farkonsu da ƙarshensu yana da rauni matuƙa da gaske la takhlu a amrayni wanda ɗayan biyu ne yace imma an takuna udkhilat baina ahadisi ba'd ar-ruwat al-mutaakhirin istighfalan ko wasu daga cikin masu raito hadisi yan baya baya aka shigar musu da shi a cikin halin gafala ba su fahimci cewa hadisai ne wanda ba su tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi ko zuwa ga sahabbai wa imma an yakuna alqawm arafu halaha farawaha ala jihati ta'ajjub fa nusibat ilaihim ala wajhi tahqiq ko kuma a'a sun san yanayin ruwayoyin cewa ruwayoyi ne wanda ba su inganta ba kuma sun ruwaito shi dan su nuna mamakin cewa ya ake yi ake ruwaito irin waɗannan labarurrukan da basu inganta ba wasu kuma da suka zo suka gani sai suka ɗauka ai sun ruwaito su ne a matsayin hujja saboda haka sai suka jingina musu su malami na biyu shine abul khattab umar ibn al-hasan wanda ya fi shahara da ibn dihya al-kalbi wanda ya rasu shekara ta 545 ibn hajar ya ciro maganarsa a cikin littafinsa az-zahrun nazir ya ciro maganarsa inda yake cewa la yathbutu ijtima'ul khadir ma'a ahadin min al illa Musa alaihi salam yace babu wata ruwaya da take tabbatar da cewa khadir alaihi salam ya haɗu da wani annabi in ba annabi Musa ba alaihi salam kama qassa al kama qassa Allah ta'ala min kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labarin su a waɗannan ayoyi da muka ji karatunsu. yace wa jami'u ma warada fi hayatihi la yasihu minha shay'un bi ittifaqi ahli ahalin naqli amma da dama ko kuma duka abinda aka ruwaito wanda suke ruwayoyin da suke nuna cewa Khadir yana nan da ransa yace wannan babu wani wanda ya inganta da ijma'in masana ruwaya wa inda ma yadhkuru zalika man yarwi al-khabar wa la yadhkuru illatahu yace waɗanda suke kawo irin waɗannan ruwayoyin su ne irin waɗanda suke kawo ruwaya ba tare da su faɗi illata ba imma li kaunihi la ya'rifuha ko dai kasancewar shi mai kawo ruwayar bai san cewa tana da illa ba yace wa imma li wuduhiha inda ahlul hadis ko kuma a'a saboda masana ilimin hadisi da zarar sun ganta za su san cewa wannan ruwaya ce wacce bata inganta ba don haka ba sai ba sai bayani ba wanda ita ce maganar ibnu dihiya alkalbi kalbi hakanan alhafiz hafiz abdurrahman ibn ali ibn al mai littafin al-mawdu'at wanda ya rasu shekarar hijira 594 da bakwai shi ma a cikin littafinsa al-mawdu'at wato littafin da ya tattara hadisai bara gurbi waɗanda aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallam alhalin hadisan ƙarya ne shi ma ya kakawo irin waɗannan ruwayoyi daga ƙarshe sai ya ƙare da maganar cewa hazihil a ahadithu batila ce dukkan waɗannan hadisai na ƙarya ne saboda ka babu hadisi ɗaya wanda ya kai labari a gurinsa haka nan daga cikinsu akwai ismail ibn umar ibn kathir wanda muka fi sani da alhafiz ibn kathir mai littafin tafsirin nan shahararre tafsirin ƙur'an al'azim mai kuma littafin albidaya wa nihaya shi ma a cikin littafinsa albidaya wa nihaya yana cewa wa hazihin riwayatu wal hikayatu irin waɗannan riwayoyi da waɗannan labarurruka hiya umdatu man zahaba ila hayatihi ila ilal yau. ce ita ce madogarar wanda ya yarda cewa khadir yana nan da rai har zuwa yau ya ce wa kullum min hadhihi al-ahamin al-ahadith al-marfu'ati da'ifatun jiddan ya ce dukkan hadisan nan da ake jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam masu rauni ne matuka da gaske la yaqumu bi misliha hujjatun fi din ba a kafa hujja da irin su a addini haka nan daga cikin waɗanda suka yi magana da tsokaci akan raunin irin waɗannan labarurruka na khadir da ake yadawa ana jinginawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ko sahabbai akwai al-hafiz muhammad ibn abi ibn qayyim al-jawziya ibn qayyim al-jawziya da yana shekara ta 751 shi ma a cikin littafin sa al-manarul yana cewa wal ahadithu allati yuzkaru fiha al-khadir wa hayatuhu kulluha kadhibun ce dukkan hadisan da ake maganar khadir aka ce annabi ya yi maganar khadir ko yi maganar rayuwarsa banda wanda muka karanta cikin sahih bukari wanda aka ba mu labarin da Allah ta'ala ya bamu labarin sa ya ce tudu waɗannan hadisai ne na ƙarya wala ya yasihu fi hayatihi hadisun wahidun babu wani hadisi kwaya ɗaya tak wanda ya inganta wanda yake tabbatar da cewa khadir yana nan dare to wannan kaɗan daga cikin malamai da suka yi magana akan wannan amma ba kama suna da yawa babu lokaci da za a ci sai an kawo su gaba ɗaya waɗannan jimajiman malamai ma kaɗai sun isa mafi tsaftar labarin da aka ruwaito duk cikin rububin labarurrukan da ake kawowa na cewa wani daga cikin magabata ya haɗu da khadir ko sahabi ko kuma wani tabi'i mafi tsabtar isnadi shine wanda a yaqubul fasawi abu sufyan ibn yaqub al-fasawi ya kawo a cikin littafinsa al-ma'rifatu wat-tarikh ya kawo wata ruwaya ta hanyar damra shi kuma daga asari ibn yahya daga riyah ibn ubaida riyah ibn ubaida yake cewa ra'aitu rajulan yumashi umar ibn abd al-aziz mu'tamidan ala yadayhi yace naga wani mutum suna tafiya da umar dan abdul aziz an san umar dan abdul aziz khalifa adali daga cikin khalifofin banu umayya wanda mun yi maganar sa kwanaki majalisi biyu da suka wuce akan adalcinsa da kuma yadda ya bar 'ya'yansa ba tare da sun ya bar musu wani gadon a zo a gani ba to shi ne shi wannan mutum riyah ibn ubaida yake cewa na ga wani mutum ya kama hannun khalifa umar ibn abdulaziz yana tafiya a gabansa faƙultu fi nafsi sai na ce a raina inna hadha ar-rajula jaf wannan rajul wannan mutum ba shi da kunya babban mutum khalifa haka ka cacime shi haka kana tafiya a jikin sa ka dar wato abin nan ka ka ka dafe masa kana tafiya a jikin sa <coughs> shikenan yace yayin da aka gama sallah sai nake tambaya nace nake tambayar Umar ibn Abdul Aziz nace wanda mutum ne na gani ya dafe maka kuna tafiya tare sai umar ibn abdulaziz ya ce wa har ra'aitahu ya riyah ka ganshi shi da idanka riyah ka ganshi shi da idanka sai ya ce da shi sai ya ce na'am na ganshi sai ya ce da shi ma ahsabuka illa rajulan salihan ba na tsammanin ka face kai mutum ne na kwarai mutumin kirki ne za ka akhil khadir ai dan uwana ne khadiru shine wannan mutum basharani anni sa'ali wa adilu ya mun bishara ne cewa zan karɓi ragaban mulki kuma zan yi adalci wannan kafin ya zama khalifa kenan wato shine yake mun bishara cewa zan zama khalifa kuma zan zama adali to wannan shine mafi tsafta cikin asali ɗin da aka ruwaito wanda alfasawi ya fitar da shi abu nu'aym da Ibn al sun fitar da shi ta hanyar fasawi wanda shi ne mafi tsaftar isnadi kamar yadda ibnu hajar al-asqalani yake faɗa a cikin littattafansa fathul bari da kuma littafinsa az-zahrun nadir to amma duk da haka idan muka dubi sanadin zamu ga yana da illa guda biyu illa ta farko a cikin sanadinsa akwai wani mutum da ake kira muhammad ibnu abdul ramli muhammad ramli ta hanyarsa aka ruwaito wannan waya ko in ce wannan labari wanda abu hatim a cikin aljarhu wa ta'adil yake cewa inda hu gara'i mutum ne mai kawo abubuwan mamaki walam yakun inda hun bil mahmud baya daga cikin waɗanda ake yabansu a gurin malaman hadisi ya ce huwa ila da'afi ma huwa ya fi kusa da ka jingina shi da rauni abu zur'a shi ma ce laisa bil qawi ba kakkarfan mutum bane a harkar hadisi ibnu ya ce yace majruhun inda al-ulama malamai sun soke shi sannan illa ta biyu damra ibn rabi'a ar-ramli shi kadai ya rawaito wannan hadisin wanda shi kuma koda ya kasance sika ne malamai suna magana akan cewa wani lokaci yana yana wato kadaita da wasu hadisan da basu inganta ba shine wanda imam ahmad ya masa inkarin wani hadisi wanda yana cikin sunan tirmidhi man malaka za rahimin mahram fa huwa fa huwa lahu atiq imam ahmad yayi inkarin hadisin sosai to wannan shine mafi girman abin da suka dogara da shi kuma kuka yadda yadda abin yake wannan kadai bai isa ya sa iya tabbatar da rayuwar wani mutum ba tun zamanin annabi Musa kawo yau wannan dai dalilan ba za su iya baka yaqini ko gamsuwa cewa in dai da wannan dalilan ne za a ce wani mutum yana nan har yanzu da ransa tun zamanin annabi Musa alayhi salam wannan ba zai zama gaskiya ba mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa khadir ya mutu ya koma ga Allah wannan shine abinda malamai masu kalaile cewa cikin harkar ilimi suka tafi a kansa daga cikin malamai kaɗan wanda za mu ambaci sunansa ba duka ba akwai al'imamul bukhari akwai ibrahimul harbi wanda aka tambaye shi game da alkhadir yana nan ko baya nan ya ce man a hala ala ga'ibin lam yusuf minhu wanda duk zai jingina ka koya maka hujja da mutumin da baka gani shi ai bai maka adalci ba wa ma alqa hadha bayna an-nas illa ash-shaytan yace ba kowa ya jefa mutane wannan akidar ba sai shaydan saboda haka in ka matsa a ina yake sai a ce maka yana can tsakiyar kogin maliya to kaga zaka matsa sai ka gano shi to in ka ce sai ka gano shi kai ma sai ka tafi kai ma ka bi hanyar da kifi ya bi wa ta kaza sabila fil bahri ajaba saraba kai ma ka shiga ka kutsa tsakiyar kogin maliya sai a ce maka a can yake to kaga shikenan an sa maka wato fitar da kauna shi yasa ya ce wa ma alqa hadha bainan nasi illa shaitan mutum ya zo da abu in an tutsiye shi ina ya samu ina ya samu kawai sai ya ce mutane ai ya hadu da khadir ne ya gaya masa yace to wanda zai kafa maka hujja da mutumin da ba za ka gan shi ba balle ka tabbatar da maganar nan ya ce bai maka adalci ba haka nan cikin malaman da suka tafi akan cewa khadir baya duniya akwai abul khattab ibnu dihya al-kalbi akwai abul husayn ibnu al-munadi wanda yake cewa bahastu an ta'mir al-khadir nayi bincike iya bincike game da cewa khadir yana nan dare ko ya koma ga Allah yace fa inna fa idza aktharu al-mughaffalina sai naga yawancin mutanen da suke masu kankanin tunani masu takaitaccen tunani mughtarruna bi annahu baqin an rude su da cewa yana nan da rai min ajli ma ruwa fi zalika saboda ruwayoyin da ake ruwaitowa da labarurkan da ake bayarwa haka nan cikin waɗanda suka ce baya duniya akwai ibnu ibnul jauzi wanda har yayi littafi musamman ma akan haka ya bi dukkan hujjojin da ake kafa hujja da su akan rayuwarsa gaba ɗaya bi ya kwakwafshe su kuma ya kawo hujjojin da suke nuna cewa khadir ya koma ga Allah waɗanda za mu ambaci wasu daga ciki akwai alqadi abu ya'la akwai alqadi abubakar ibn al-arabi al-maliki ibn al-arabi al-maliki mai littafin ahkamul qur'an wanda sanannen malami ne na mazhabar malikiya akwai abu hayyan al-andalusi mai littafin tafsirin na al-bahr al-muhit akwai shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala wanda har rubutu yayi musamman akan wannan matsala saboda a lokacinsa an yi ta yaudarar mutane da wannan batu akwai waɗanda suka yi ta yaudarar jama'a suna shefa su cikin halaka da sunan sun gamu da khadir ya gaya musu to wannan tasa ibnu taymiya ya ga dole ne ya yi rubutu akan wannan saboda shaidanu sun rika haduwa da mutane wani mutumin da za a haɗu da shi salihi ne amma mugaffal ne ba shi da ilimi yana da ba shi da zulfan ilimi ba shi da ya haɗu da wani mai fararen kaya da dogon gemu ya ce ni ne khadir sai ya tafi yana ce mutane ai mun haɗu da khadir shi kuma kasancewar yana ga kansa mai ibada ne mai yawan tsoron Allah mai zuhudu mai abin nan sai ya yarda cewa ai khadir din ne Allah ya nuna masa to a irin haka shedan yayi tabbatar da mutane wannan ta sa ibnu taymiya yayi rubutu musamman kamar almajirinsa ibn abdulhadi yake cewa ya yi rubutu na musamman akan haka waktara annahu mata kuma zaɓinsa shi ne khadir ya koma ga Allah wannan ah, maganar ta ibn abdulhadi tana cikin littafinsa al'ukunin durriya fi manaƙibi shekul islam ibn taimiyya hakanan almajirinsa ibn qayyim shi ma yake cewa allafa juz'an fi wafatil khadir ya yi rubutu na musamman domin bayanin cewa Alkhadir khadir alaihissalam ya koma ga Allah wannan abin da suka ambata da abubuwan da zamu ambata nan gaba daga shekul islam ibn taimiyya sun rushe wata fatawa da ake jingina masa wanda tana cikin tana cikin majmu'ul fatawa akwai ta cikin majmu'ul fatawa na hudu shafi na 339 inda a ciki aka nuna cewa ibnu taimiyya ya tafi a kan cewa khadir yana nan da ransa to waɗannan maganganu na almajiransa waɗanda suka fi kowa sanin iliminsa kamar ibnul qayyim da ibnu abdul hadi qayyim kan wannan shine ma mutumin da yayi sharhin ilimin ibnu taymiya ana in kaga dama ka ce shine ibnu ta sagir ko ka ce masa mukhtasaru ibnu taymiya to shi karan kansa abinda yake cewa Ibn taymiya ya tafi akan cewa qadar ya bar duniya kuma maganganunsa mafiya yawa a cikin fatawa da wasu littattafansa kamar yadda zamu ishara zuwa gare su sun tafi akan cewa Ibn taymiya baya da ra'ayin cewa qadar yana nan da ransa yana yawo bainar jama'a don haka wannan abin da aka jingina baya daga cikin maganganun ibnu taymiya koda kuwa mai tattara fatawa mai tattara majmu'ul fatawa ya ambaci wannan risalar a ciki don shi karan kansa da ya ambata a bisa shakka ya ambace ta don daga ƙasa bayan ya kawo ta sai ya ce haka na samu wannan nima to amma abin da yake ingantacce shi ne khadir alaihissalam tuwuffiya ya koma ga allah kamar yadda ibn taimiyya ya bayani a wasu gurare a daga cikin malaman da suka tafi akan cewa khadir ya koma ga allah akwai ibn al-qayyim akwai al-hafiz ibn hajar al-asqalani mai littafin bulughul maram ko kuma kace mai littafin fathul bari babban kundin sharhin sahih bukhari a a cikin littafin sa az nadir wani littafi ne musamman akan khadir alayhi salam to a ciki yake cewa wallazi tamilu ilayhi an-nafs maganar da rai za ta fi nutsuwa da shi ko maganar da rai da za ta fi nutsuwa da ita min haythul adillatul qawiyya duba da karfafan dalilai khilafu ma ya taqiruhu al-awam yace sabanin abin da gama gari suka yadda min istimrari hayatihi na cewa khadir yana nan dare yace sabanin wannan aƙida shine abin da rai za ta karkata gare shi shine khadir ya koma ga Allah daga cikin malaman da suka faɗi haka akwai al-allama Muhammad al-Amin al-Shankiti mai littafin adwa'ul bayan akwai al'alama muhammad ibn ashur mai littafin tafsirin at-tahrir wa tanwir wanda yake cewa a cikin tafsirinsa laqad lahiqahu al-maut alladhi bashar mutuwar da take samun sauran mutane ta same shi shi ma ya koma ga Allah sannan yayi jan kunne game da da'awar wasu waɗanda suke da'awar bin sufanci da cewa suna haɗuwa da shi har ma suna karɓar ilimi a wajensa ibnu ashur yayi gargadi akan wannan irin batu da irin wannan da'awa to kaɗan daga cikin dalilai wanda suna da yawa wanda suke nuna tabbacin cewa khadir ya koma ga Allah malamai sun yi hujja da farko fadar Allah ta'ala a cikin suratul anbiya wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun ba mu sanya ma wani mutum gabanin ka dawwama ba shin idan ka koma ga Allah su masu dawwama ne ibnu kathir al-hafiz ibnu kathir alaihi rahmatullah yake cewa a cikin littafinsa albidaya wanda haya bayan ya kawo wannan ayar ibn kathir sai yake cewa to idan khadri shi ma mutum ne to ya shiga cikin umumin wannan ayar ba ko shakka ya ce kuma bai kamata a ce a keɓance shi ba a ce shi yana nan har zuwa yanzu da rai sai idan akwai wani dalili sahihi wanda kuma an san babu shi yace walam yuzkar ma fihi dalilun ala takhsis an ma'sumin yajibu qabuluhu kuma har zuwa yanzu babu wani wanda ya kawo wani dalili sahihi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yake zai zama wajibi a karbe shi ashe kaga khadir alaihi salam ya koma ga Allah haka nan al-allama muhammadu al-amin shantiti bayan ya kawo wannan a matsayin hujja da take kore zamantowar khadir har zuwa ga yanzu yana da rai yace fadar Allah da ce wa ma ja'alna li basharin basharin dinnan kira ce fi siyaqin nafyi fa hiya ta'ummu kull bashar ce wa ma ja'alna li basharin korewa ce aka ka nakira a bayanta wanda korewa nakira in ta zo a siyakin korewa tana nuna umumi tana nuna kowa ya shiga cikin wannan nakira babu wanda zai fita sai idan akwai wani dalili da ya fidda shi yace fa yalzamu min zalika nafyul khuldi an kulli basharin min qablihi wannan shi yake nuna cewa an kore dawwama da rai daga kowane irin mutum gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ce wal khadiru basharun min kuma khadir mutum ne gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama yace falauka na shariba min ainil hayati da ya sha daga marmarin rayuwa din da suke cewa wasara hayyan khalidan ila yawmil ya zama mai rai ne da zai dawoma har zuwa lokacin tashin alkiyama lakana Allahu qad ja'ala lidhalika bashar. huwa al min qablihi al-khuld to da ya zama kenan ubangiji ta'ala ya sanya masa khuld din da nan ya kuma kore cewa bai sanya ma wani ba sana daga cikin hujjoji akwai hadisin da imamani limaman nan guda biyu al-bukhari da muslim suka ruwaito daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam a ƙarshen rayuwarsa ya mana sallah ta isha'i mun gama sallar isha'i da shi da aka yi sallama sai ya tsaya a cikinmu sai yake cewa ara aitakum lailatakum hazihi fa inna ra'sa mi'ati sanatin min la yabqa mimman huwa ala dhahri arzi ard ahad yace kuna ganin wannan daren naku wannan daren da muke ciki to bayan shekara ɗari daga yanzu babu wanda zai zai zama yana nan dare babu wanda zai zama ya wanzu daga yau wanda yake a doron ƙasa a ce kuma yana nan dare to yana gaya wa sahabbansa cewa zuwa ƙarshen shekara ɗari daga lokacin to duk wani sahabi babu shi a duniya kuma duk wani wanda zai zo ya da'awar sahabbantaka to ƙarya yake kun san akwai wanda suka zo wani ma ƙarni na shida ya zo bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi da'awar shi ya ga manzan Allah akwai wani ana ce da shi ratanul hindi ratanul hindi har rubuce-rubuce ke da shi na hadisai cewa shi ya yi zamani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce daga ranar nan zuwa shekara 100 gaba babu kuma wanda zai wanzu a doron ƙasa wanda yanzu yake da rai a ma'anar hadisin kamar yadda ibn umar ya fassara shi cewa la yabqa manhuwal huwa al-yawma ala zahril ardi ahad yuridu bi dhalika an yanharima dhalika kar. ya ce abinda yake nufi tsare kun wannan lokacin duk za su ƙari shi ne abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake nufi a ruwayar jabir a cikin sayo muslim manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce kafin yabar duniya da wata ɗaya ya ce ma min nafsin manfusatin ilyauma ta'ti ala mi'ati sanatin wa hiya hayyatun yawma izin. yace babu wata rai da take numfasawa a yau wadda take da rai nan da shekara ɗaya za ta ci gaba da zama da rinta da cewa masu cewa yana nan suka ce ai ai yana nan ai shi ba a doron ƙasa yake ba cikin tsakiyar teku yake kuma annabi ƙasa ya ce to amma kuma su ba a tsakiyar tekun suke haɗuwa da shi ba wani ya ce ya haɗu da shi gurin ɗawafi wani ya ce ya haɗu da shi a madina wani ya ce kowa yana faɗar gurare ne wanda ba tsakiyar teku ba al'alusi al'allam al'alusi a cikin ruhul ma'ani tafsirin sai yake cewa haza a min at-ta'wil wannan hadisin yafi karfin kuma a bankara shi hadisi ne karara a alimam ibn battal al-maliki mai littafin sharhin sahih al yake cewa wa inna ma arada wallahu alam anna hadhihi al-mudda takhribu al-jil alladhi hum fihi yace wannan hadisin yana nuna cewa dukkan wannan tsare kun da suke doran kasa a lokacin zai zama babu su lokacin da aka yi Imam al-Bukhari tambaya game da Khadir da Ilyas tunda har Ilyas shi ma wasu suna cewa yana nan da ransa shi ma yana yawo lokacin da aka yi Imam al-Bukhari tambaya game da suna nan ko ba sa nan sai yace kaifa yakunu hadha ta yaya za a ce waɗannan annabawa suna nan da ransu wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alhalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yabqa ala ra'si mi'ati sana sai ya kawo wannan hadisi sai ya hujja da shi abu abdullahi al-qurtubi kamar yadda muka faɗa a farkon maganar mu cewa yana daga cikin masu yarda da cewa yana nan da rai to ko shi karan kansa ya sara ma wannan hujjar cewa hujja ce mai karfi yake cewa innal haditha yake cewa shi da kansa yake cewa wannan hadisi mimma yaqdi bi maut khadir alaihissalam salam yana daga cikin dalilan da suke hukunta mutuwar khadir alaihissalam a yanzu cewa bayan shi da kansa bayan kuma ya karkata watakila kawai zamaninsa ya ga masu faɗar hakan suna da yawa shi ma ya karkata ya faɗa kamar yadda suka faɗa amma dai shi da kansa wannan hadisin ya ɗan wato soya girgiza shi yana cewa har ila yau yake cewa qala ulama'una malaman mu suna faɗa mana yace hasilu ma tazammana hadha alhadith annahu sallallahu alaihi wasallama yace a dunkula abinda wannan hadisi ya kunsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin kafin ya koma ga Allah da wata daya anna kulla man kana min bani adama mawjudan fi zalika la yazidu umruhu ala mi'ati sana wanda duk yake da rai a lokacin to rayuwarsa ko shekarunsa ba za su ba za su karo ba za su zama wato ba za su wuce shekara 100 ba saboda fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ma min nafsin manfusa to qurtubi tunda kamar yadda muka ce ya ya ya tafi akan cewa yana da rai ya so yayi wa wannan hadisi wato karan tsaye wajen hujja da shi akan mutuwar Khadir alaihi salam yake cewa wannan min al-amil makhsus cewa am ne amma an keɓance shi saboda me ya ce saboda bai shafi annabi isa ba ai annabi isa yana nan don aka ce duk wata rai ta koma ga allah kaga har annabi isa alaihissalam kenan ya mutu kenan wanda ƙur'ani kuma yana nuna cewa ban rafa'ahu lahu ilai ya ce kuma dajjal ma akwai hadisun jassasa Hadisun tamimu dari wanda ya yi tafiya a cikin ruwa jirgin ruwansu ya kife da su suka tsinci kansu a cikin wani tsibiri wanda a wannan tsibirin ya haɗu da dujal ya zo ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin dujal da labarin wannan dabbar jassasa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hawo minbari ya ba da labarin wanda Fatima bintu Qais ta ruwaito mana yana cikin sahih al-Bukhari yace to wannan hadisin ai bai shafi dujal ba kuma ai hadisi ya zo cewa dujal yana da ransa hadisi yana cikin sahih Muslim to amma in ka lura wannan itirajin ba zai zama warid ba saboda me saboda shi karan kansa ya ce waɗannan da ya ambata da annabi isa da kuma rayuwar dajjal da ita kanta dabbar jassasa ɗin in har za ta shiga cikin hadisin ai nassi ya ce sahihi ya zo ya keɓance su ko ba haka ba to in nassi sahihi ya fitar da su ya kamata duk wani wanda za a fitar shi ma a ka nassi sahihi ɗin in ba haka ba sai a bar shi a ciki eh amma da sai ya kawo mana irin nassin da zai samu na annabi isa alaihissalam da nassin da zai samu kan dajjal sai ya kawo mana shi a nan sai mu sallama masa to amma tun da babu nassi sai a bashi shi ma yana cikin basharin da allah ta'ala ce ma ja'alna li basharin min qablikal khulda hujja ta uku maganar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin hadisin umar ibn al-khattab da imam muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar badar cikin addu'ar da yake yi ya daga hannu yana cewa Allahumma in tahlik hadhihi al'isaba la tu'badu fil ard ko in tuhlik hadhihi al'isaba ya ubangiji in wannan wannan jama'ar da muke tare yanzu yana nufin sahabban sa da suka yi imani da shi in har suka halaka ko kuma ya ubangiji in har ka halaka su to ba za a samu komai bautar Allah a doran kasa ba bayan su ma'ana yana roƙon ubangiji ta'ala kada ya ba wa kafirai dama su zo su yi musu kisan ƙare dangi saboda wannan al'ummar da yake tare da ita a madina musulmai in yau aka ce babu su to shi kenan addinin musuluncin an murkushe shi tunda waye kuma zai nakalto addinin musuluncin ya kai shi ga 'yan gaba babu shi to yake yin wannan addu'a to shi ne malamai suka ce maganar da ya cewa ba za a samu mai bautar Allah a doron ƙasa ba bayansu suka ce to wannan tana nuna cewa khadir baya da rai to da inda yana da rai to da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ba za a sami bautar bautar Allah ba tunda zai zama shi yana nan ayyana bautar Allah yaya annabi sallallahu alaihi wasallam zai kore cewa ba za a sami bautar Allah ba bayan halaka sahabbansa sai idan ya kasance su kadai ne a lokacin waɗanda suke dauke da aqida ta tauhidi in har aka ce an gaba da su to babu wani a doron ƙasa kuma da yake da rai wanda yake dauke da aqida ta tauhidi sannan ubangiji ta'ala a cikin suratu ali imran ya ce da mu wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin Allah ta'ala yake ce mana ka tuna lokacin da muka riki alkawari daga annabawa lama ataitukum min kitabi ci saboda abinda na baku din nan na littafi wa hikima wato na littattafan da na baku da hikimar da na baku sannan wani manzo ya zo muku yana mai gaskata abinda kuke tare da shi shine annabi sallallahu alaihi wa sallama la tu'minunna bihi lalle za ku je ku yi imani da shi wala tansurunna kuma lalle za ku haɗu da shi ku taimaka masa qala Allah ce a aqrartum kun yadda kun amince da wannan wa ala zalikum isiri. kun karɓi alkawari na akan wannan qalu annabawa duka suka ce a qararna min yadda mun amince qala Allah ya ce fashhadu to ku zama shaida wa ana ma'akum min ash-shahidin nima ina tare da ku cikin masu shaida Imam at-Tabari ya rawaito mana da kyakkyawar salsala daga Suddi babban malamin tafsiri na cikin tabi'ai yana cewa da mu Allah ta'ala bai aiko da wani annabi ba tun daga zamanin annabi Nuhu alaihi salam face ya karbi alkawari a wajensa cewa sai ya yi imani da annabi sallallahu alaihi ya taimaka masa matukar ya bayyana yana da rai shi kuma wannan annabi sai ya karbi alkawari daga al'ummarsa cewa za mu bi annabi sallallahu alaihi matukar ya bayyana muna da rai kuma za mu taimaka masa in kharaja wahum ahya ko da shi ya koma ga Allah zai ga al'ummarsa cewa to ko bayana idan har wannan annabi ya bayyana to ku yi imani da shi kuma ku je ku taimaka masa hafiz ibn kathir yake cewa al-khadir yace in ya kasance annabi ne kamar yadda mu muka ce ko kuma wali ne kamar yadda suka ce to ya shiga cikin wannan alkawari Falauka kana hayyan da yana nan da rai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to da mafi girman halin da zai tsinci kansa a ciki mafi darajar yanayin da zai tsinci kansa a ciki shine ya kasance gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi imani da abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani kuma ya taimaka masa kada ya bari wani daga cikin makiyansa ya kai ga kai gare shi yace annahu in kana waliyan in kace shi waliyi ne baka ce annabi bane to siddiqu afdalu minhu sayyidina abubakar ya fi shi sai da abubakar yana gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana gabansa yana gabansa kuma tun da ya daga wannan tuta ta kira zuwa ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ah, sai da abubakar ya shiga karkashin ta kuma yake taimaka masa da dukiyarsa da rayuwarsa wa in kana nabiyan in kuma annabi ne shi kamar yadda muka faɗa yace fa Musa afdalu min to Musa ya fi shi daraja ai kuma sai ya kawo hadisin Imam Ahmad fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace law kana Musa hayyan ma ahu illa tibai da annabi Musa na da rai babu abin da zai fishe shi face ya zo yayi biyayya ya zama cikin mabiyana to ya za a yi a ce annabawa Allah ta'ala ya rike alkawari daga wajensu cewa ba za su taɓa zama wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suna da rai ba tare da sun zo sun shiga tutar tutarsa ba Allah ya ɗauki wani alkawari a gurinsu a ce kuma akwai wani wanda shi a faɗarsu ba annabi ba ne ko kuma annabin ne ya shiga cikin ayar amma shi bai zo ya yi wa annabi mubaya'a ba ba a je shi a filin badar ba ba a je shi a filin uhudu ba ba a je shi a hunainu ba ba a je shi a fatu makka ba ba zai yiwu ba annabi musa a.s. annabi ya ce da yana dandare, ba ba abinda zai kubutar da shi sai dai ya zo ya zama cikin mabiyana wanda kuma bilittifak cewa annabi musa a.s. afdalu min al-khadir annabi Musa ya fi shi falala shi yasa ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yake cewa law kana al kablahu mutaqaddimun qablahu ahya lawajaba alaihim mutaba'atuhu wa mutawa'atuhu da annabawan da suka gabaci annabi sallallahu alaihi suna nan da ransu a duniya a zamanin sa to da wajibi sun zo sun bi shi sun yi masa da'a sai ya kawo athar daga ibnu abbas daga ali wanda suke fadar irin wannan Ya ce wa in kanar al-khadru da'iman shi idan har khadir yana nan dare kuma a koda yaushe yana nan dare ba bai koma ga Allah ba fa kaifa lam yadhkuri nabi sallallahu alaihi wasallam zalika qattu ya aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koda da rana daya bai ga wa sahabban sa haka ba wala akhbara bihi ummatahu bai ga wa al'ummar sa labarin khadir cewa yana nan dare yana yawo a cikin ku ba wala al-khula wala khulafa'ur rashiduna kuma halifofinsa duka abubakar da umar da usman da ali da suka zo ba su yi wa al'umma wannan bayani ba shi ya sa ibn jauzi da ya rubuta littafi mai zaman kansa ya kawo dalilai masu ƙarfi waɗanda suke tabbatar da haka da ibn qayyim mukci a cikin littafinsa manarul munif ya kawo daga cikin waɗannan maganganu wanda a cikinsu ibn jauzi yake cewa abubuwa guda hudu duka sun tabbatar da cewa khadir alaihissalam ya koma ga Allah baya duniya alkur'ani ya nuna haka sunna ta nuna haka ijma'in waɗanda suke masu kalelece abubuwa da bin su daki daki ya tabbatar da haka haka nan aiki da hankali ma ya tabbatar da haka saboda masu cewa yana nan da rai a cikinsu akwai waɗanda suke cewa tun zamanin annabi adam wato ɗan annabi adam ne lisulbihi sun ce annabi adam ne ya haife shi Ɗan cikin 'ya'yan annabi adam ne ma'ana ɗansa ne ba wai irin dangantakar mu da annabi adam ba yana cikin 'ya'yan da annabi adam alaihissalam ya tsuguna ya haifa to yace in da wannan maganar gaskiya ce abinda zai nuna maka kuma ba gaskiya ba ce ya da yanzu shekarunsa yana faganar zamaninsa zamanin ibn jauzi a ƙarni na shida yake ya rasu ƙarshen ƙarni na shida ya ce da yanzu shekarunsa sun haura dubu shida da yanzu shekarunsa sun haura dubu shida ya ce to a bisa ga al'ada ɗan adam baya kai shekara dubu shida a duniya ya ce kuma da a ce ɗansa ne shi ne ya haife shi ko kuma a ɗansa ne na hudu wato jikansa ne tattaba kundansa ne kamar yadda wasu suka ce wasu suka ce wai waziri ne shi ne wazirin ne ya ce to halittar mutanen farko kun sani babbar halitta ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an halicci annabi adam 60 zira'a wato zira'i 60 sannan sai halitta ta rika raguwa ta rika raguwa har muka dawo yadda muke haka wanda in mun tashi shiga aljanna za a mai da mu kamar yadda halittar mu ta farko take kowa sai ya koma zira'i 60 sannan zai shiga aljanna yace to da a ce tun a wancan lokacin yake to da waɗanda suka gani shi za su ba da labarinsa da sun faɗi haka amma duk waɗanda suke ba da labarinsa ba wanda ya ce ya ga wani zololan mutum iya ganin ka mutum ake cewa an gani normal ka duba labarin da muka karanta na riya wanda yake cewa ya ga wani mutum yana lirike yana ɗafalfalewa umar ibn abdulaziz kaga da a ce ya gan shi irin zira'i zittin ai ba ma zai tsaya ba fita zai a guje cewa zai aljani ne amma ya gan shi normal mutum shi yake cewa wani irin mutum ne wannan jaf mai jafa'i haka ka kama bawan Allah kana dafar falmi masa to kaga alamacin su sanda waɗanda suke cewa sun gan shi mutum suke gani normal irin mu to kuma mu ba a ce da shi mu cewa yana rikida ba ba wanda ya ce yana rikida tunda an ce mutum ne ba ce yana rikida ba wani lokaci ya fito dan gajere dan dukurkushi ko ya fito kamar kowa da kowa suka ce kuma da a ce khadir yana da tun zamanin abin nan to da sai mu ji labarin ya hau jirgin annabi nuhu alaihi salam da sai ya shiga cikin jirgin annabi nuhu kuma malamai sun ittifaki cewa nuhu alaihi salam yayin da ya fito daga jirgin nan ya koma ga Allah shi da waɗanda suke suke tare da shi babu wanda ya yi saura kuma a duniya sai zurriyarsa Allah ce waje Allah zurriyatahu humul baqi to in dai baya cikin jirgin annabi duhu, to kuma Allah ya ce kawai wannan na cikin jirgin su suka yi saura kaga babu shikenan to yace duk wanda yana nuna maka wannan cewa maganar cewa shi tun wancan zamani yake har zuwa zamanin annabi Musa har kuma zuwa yanzu yana nan da rai magana cewa take ba ta da ba ta da tushe kuma yake cewa kuna yake na ga lokaci yayi dole in tsaya anan amma insha Allah gobe za mu karkare na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh